يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikon sai muna ranar 24 daren da biyar ga watan 11 watan zulqaida shekara ta 1435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 19 ga watan tara shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban mu na karatun littafin nabiyyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na babban malami muhammadu thani umar rijiyar lemo za mu tashi a shafi na 278 daidai inda malam ya rubutu da babban baki ke cewa ja'faru bin abi talib bayani kan sahabin annabi ja'far dan abi talib wa ashabu safina da ma'abota jirgin ruwa radiyallahu ta'ala anhum Allah yadda da su gaba daya fi hadhihi a wannan yaki na Khaibar qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ibnu ammihi dan dan uwan baban annabi tsira da abinci Allah su tabbata gare shi ya gabato ya iso ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ja'far ibn abi talib mai suna ja'far dan abi talib banda shi wa zaujatuhu asma bintu umais matar sama mana matar ja'far ɗan abi talib mai suna asma yar umais ita ma ta gabato ta iso zuwa ga manzo wal ash'ariyun da wato ainihin 'yan ƙabilar ash'ariya jama'ar abu musa al'ashari abu musa wa ashabu abinda yake nufi da al'ashari al'ashariyun abu musa sahabin annabi abdullahi bin qais da kuma wato ainihin sahabban shi ma'ana abokan shi abu musa din radiyallahu ta'ala anhum Allah ya da su gaba ɗaya waɗannan duka sun iso zuwa ga manzo a daidai lokacin da ya dawo daga yakin khaibar da jafar da matarsa asma da abu musa da jama'a da yake tare da su duka sun zo daidai lokacin da manzo ya dawo daga an gama khaibar yakin khaibar su kuma sun dawo daga habasha daga hijira da suke akhraj al-imam al-bukhari imam al-bukhari ya rawaice hadisi rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ji fi sahihi cikin sahihin littafinsa an abdullahi bin qais hadisin an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan qais abi musa al-ash'ari wanda yake wa alkunya da abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace balagana sako ya isa mana labari ya same mu na makharajan nabi sallallahu بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن labari ya isa mana na fitowar manzo annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi zuwa wajen yaƙar wato mutanen khaibar mu a sannan muna yaman muhajiri na ilai abu musa al'ashari ya ce sai muka fito da nufin mai ƙaura zuwa gare shi mu zo ga manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ana wa akhawani li ni da wasu ‘yan uwana guda biyu ana asgaruhum ni ne karamin cikinsu ahaduhuma abu burda ɗaya daga cikinsu ana cewa da shi baban burda ma'ana ne masa alkunya da abu burda wal akharu abu ruhum kuma na masa alkunya da abu ruhum imma qala ko dai ya ce fi bid'in akan ɗoriya ko tare da ɗoriya wa in ma ƙala ko kuma ya ce fi talatatin wa hamsin a cikin ayarin mutum hamsin da uku imma ya to ya ce hamsin da uku ko kuma ya ce hamsin da ɗoriya an fahimta a withnaini ko kuma hamsin da biyu a withnaini wa hamsin ko kuma hamsin da biyu na me rajulan na mutane min kaumi daga cikin jama'a ta ji shi abu musa ashari ayari ne dandazo ne guda farakibna safinatan ice sai muka hawo jirgin ruwa da nufin mutum karo wato ainihin gurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaura zuwa gare shi fa alqatna safinatuna ila jashi. ba mai aune ba sai jirgin ruwanmu ya isa da mu wato garin su najashi bil habashati sai ga mu a habasha shi matukin jirgin ruwa musamman irin na wancan lokacin da ake da shi in ka ci sa'a inda ka nufa ka je to in kuma igiyar ruwa ta juya da kai sai abin da hali da dai ku je kawai inda kuka samu kanku kun je garin to a dan samu karɓar ku ku dan ci abin za ku ci kuma ku tunanin to kuma yana za ku kuma ku koma inda kuka fito to wanda za shi madina an yi habasha da shi <laughs> kai sabai sun sha wuya Allah ya saka musu da alkhairi yace fa alqatna safinatuna ila najashi bil habasha sai jirgin ruwan mu jifa da mu kwatsan ba mai aune ba sai ga mu a garin najashi can habasha fa wafaqna ja'far bin abi talib da Allah ya kai mu can kuma sai muka dace muka haɗu da sahabin annabi jafar ɗan abi talib da ba mu samu annabi ba mun samu sahabinsa fa aqamna ma'ahu muka zauna tare da shi hatta qadimna jami'an har muka zama baki ɗaya mun gabato fa wafaqna an sallallahu alaihi wa sallama hina ta khaybar sai muka dace da riskan manzo hijiranmu daga habasha zuwa madina a sakamakon wato daidai lokacin manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya buɗe garin Khaibar ya ci ta da yaƙi wa kana unasun minan nasi na lana wasu mutane suna cewa da mu ya'ani ahlus safina abin nufi mu da muka samu kan mu mun fito hijira daga Yaman a cikin jirgin ruwan nan jirgin ruwa iha habasha da mu sabaqnakum bil hijrati mun riga ku yin hijira mu kan mun zo mun samu manzo a Madina ku ku kun yi habasha ودخلت أسماء بنت ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة سي أسماء ‘yar Umais, matar Jafar ɗan Abi Talib, ta shiga, wahiyya mimman ƙadima ma'ana, ita Asma'u tana daga cikin waɗanda muka gabato tare daga Habasha. wajen wa ta shiga ala hafsata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga gurin hafsa matar annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi za'iratan tana mai ziyartarta waƙad kanat hajarat ilan najashi asma'u ta kasance farko can sun yi kaura ne zuwa garin najashi habasha suka tsira da addinin addininsu biman hajar cikin wanda suka yi kaura daga cikin sabai zuwa habasha fadakala umar ala hafsata wa asma inda sai umar ya shiga wajen yassa matar manzo hafsa asma a daidai lokacin yar umais matar jafar bin abi talib tana gurin hafsa faƙala umar hina ra'a asma sai umar lokacin da ya ga asma ya ce man hadhihi wace ce wannan qalat asma'u bintu umais ta ce asma'u yar umar ce ƙala umar umar ya ce alhabashiya hadihi kina nufin wannan ba habashiyar nan ce ma'ana wanda zaman habashi ya kama su ƙaura da suka yi albahariya hadihi waɗanda suka biyo kogi suka taho ne ‘yan ruwa ne wanda suka biyo jirgin ruwa suka zo ƙalat asma na'am asma ta ce imu ne 'yan hawo jirgin ruwa a biyo kogi 'yan zaman garin habasha ƙala kun bil hijira sai yi ya ce muka murga ku hijira sai da muka yi ƙaura muka zo madina ko kuma kuka an fahimta ku fanahanu a haƙƙo bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minku mun fi ku cancanta zama da manzo sallallahu alaihi wasallama manzo namu ne daga baya ko kuma kuka same shi fagadi ba sai wannan abin ya mata ciwo sai ta fushi ya ta ji ba daɗi wa ƙala kalla wallah ta ce na rada da Allah ba haka ba a wani lafazin kai kuskure ba haka abin yake ba kuntum ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yut'imu ja'iakum eh kun kasance tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana ciyar da masu yin ku in yi ta ce ku zo ku ga manzo ya addu'a kun an kawo ya ɗauka ya baku ko ya sa albarka a ciki abin da da shi yanzu kankace mai wannan ishi kowa waye ya jahilakun kuma ya ci gaba da wa'azi da ilmantarwa ga jahilan cikinku wa kunna fi darin mu ko mun kasance a wani gari au fi ardin ardil bu'ada ko ko mun kasance a garin waɗanda suke nesa da mu ta wajen dangantaka ba mu haɗa kowa da su ba ta dangantaka ji albugaba masu kiyayya gare mu a addini abinda suke kai na addini ba shi muke ba bil habasha ce a can garin habasha wa zalika fillah ba mai wannan ba sai dan Allah wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan ko mu tabbata akan goya wa manzan Allah baya da taimakonsa waimullah na rantse maka da Allah la at'amu ta'aman daga magana nan da muka yi da kai ko abinci ba zan sa a bakina ba wala ashrabu sharaban ba zan sa wani abin sha a bakina in sha ba hatta azkura ma qulta li sallallahu alaihi wa sallam har sai na ji na ga manzon Allah abin da ka faɗa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa nahnu kunna nu'dha mun kasance ana cutar da mu a inda muke wa nukhaf ana tsorata mu wa sa'adhkuru dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam zan je in ga wa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi haka wa as'aluhu in kuma tambaye shi game da wannan zama da muka yi me matsayin mu wallahi la akdhibu na ratse maka da Allah ba zan ƙarya akan abin da zan faɗa ba wala azigu ba zan karkata daga abin da ya wakana tsakanin ni da kai ba wala azidu alayhi kuma ba zan kara da komai ba iya abin da ya faru zan faɗa falamma ja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qalat yayin da annabi tsira da aminci Allah su gare shi yazo sai wato asma'u tace masa ya nabi Allah ya annabin Allah inna umar qala kaza wa kaza umar ya ce sun riga mu hijira su suka fi cancantar mu da kai sun fi mu cancantar ka a kanmu ƙalafa ma ƙultila ya ce toke kuma mai kika ce masa ƙalat ƙultu huka za wa kaza ta ce ni kuma na gaya masa eh kun zauna da manzo yana ce da masu yin ina wa'azi da karantarwa ga jahilanku mu kuma muna can inda waɗanda ba mu da dangantaka ta jini da su ga ƙiyayya a ta ɓangaren addini kuma ba mu haka ba sai don Allah da biyayya ga manzon Allah haka ni na gaya masa qala laysa bi ahqqa bi minkum sai annabi ya ce bai fi ku cancanta ta ba walahu wali ashabihi hijratun wahida umar da shi da wanda suka taho a ayarinsu na ƙaura daga makka zuwa madina sun samu ƙaura guda ɗaya sun yi hijira ɗaya walakum antum hijirata ne ko ku hijira biyu kuke da ita kun yi hijira zuwa habasha kuma kun yi hijira daga habasha zuwa madina mai biyu ko ba zai daidai da mai ɗaya ba ƙalat fala ƙadara Aitu aba musa in ji wato asma'u yar umais take cewa na ga sahaban annabi abu musa wanda su ma garin su yi madina jirgi ya yi habashe da su sun yi ƙaura zuwa habashe daga habashe kuma zuwa madina su ma sun shiga cikin masu kaura biyu ta ce to na gan shi wa ashabus safina wa ashabus safina da sauran abokansa da suka shigo jirgi yayyo wato habashe da su ya tuna ni arsalan suna zuwa gurina jama'a jama'a ƙungiya kungiya yas'aluna ni suna tambaya ta an hadal hadisi game da wannan hadisi ko abin da ya faru tsakanina da manzo da umar ma min ad-dunya shay'un hum afrahu wa la a'zamu fi anfusihim mimma qala lahum an nabi sallallahu alaihi wasallam ci a duniyan nan gaba daya babu wani abu da ya fi faranta musu rai suka fi ganin girmansa a cikin zukatansu kamar irin magana da manzan Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya faɗa game da su cewar hijira biyu suke da shi wanda suka yi ƙaura daga makka zuwa madina kuma hijira ɗaya suke da ita wannan abin sun riƙe shi wani muƙami matsayi da Allah ya musu da bai wasu ba لقد غاب ja'afar ko ike cewa ja'afar radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi ya zama bayyana fi hijratihi ila habasha a hijira da yi zuwa habasha baya tare da mutanen makka ya riga ya tafi matu habasha sanawat tsawon shekaru tun maƙadima wa ma'ahu zaujatu. nan kuma ya gabato zuwa ga manzo daga habasha zuwa madina tare da matarsa wa ahalus safinati min al-ash'ariyin da kuma wato ma'abota jirgin ruwan nan da suka wato anin habasha suma daga yaman cikin wato jama'ar ash'ariyawa wa ghairihim da wasunsu wa kanat farhatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi qudumi ja'farin azima farin cikin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da isowar ja'afar da matarsa da sauran sahabban da suka yi wato anin ƙaura daga can ya kasance wato farin ciki ne mai girma a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam faqad akhraj al-hakim wa tabarani imamu hakim da imamu tabarani sun rawaci hadisi bisanadin Hassan hasan da jerin mazaje wanda yake kyakkyawa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam cewar haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi lamma qadima ja'far talaqahu lokacin da ja'far ya iso madina daga habasha manzo ya tarye shi wa qabbala jabhatahu ya tsotsi sa wa qala yace wallahi ma adri bi ma afra cina rantsi da Allah ni na kasa sanin ma da me zan farin ciki tsakankanin abubuwa biyun bi fatihi khaybar an bi qudumi jafar da buɗe garin khaybar mun yi nasara akan wato yahudawa a khaybar ko ku da farin cikin ga jafar ya iso to ku jafar ba shi kadai ya iso ba tare da wato su abu musa da kuma matarsa asma'u kaga kenan su ma farin cikin ya shafe su eh, illa kasancewa shine jagoransu aka sumbance shi ya wakilce su kuma aka faɗa abin da aka faɗa game da shi mala yace laqad shuri'at fi hadhihi al ahkamun an shar'anta wasu hukunce hukunce a wannan yaki na Khaibar minha daga cikin hukunce hukuncen akwai tahrimu luhumil humur al-ahliya tahrimu luhumil humur al-ahliya an wato anin haramta cin naman jakunan gida a wannan yaƙi na khaibar tukwanen sahabbai suna kan wuta an makare su da ja wato anin naman jaki an ɗora a kan murhu ana cikin haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duk a kifar da waɗannan tukwane cin naman jaki an zo ƙarshe wanda haka kan za a ce muna cin jaki ya yabin ba zai kyau ka ga yana faman ina zai daɗi to haka zai tafi da aka ja ka tsugunoyi ta faman garza kamar yana cin biskit kuma ka ce ka sashi a gaba ka ce na daɗi a cikin to yana daga cikin abin da aka haramta cin naman wato jakunan gida wa ita surriya da kuma yanta ribatacciyar yaƙi can da aka samu a yaƙi aka ribace ta an samu cewar akwai halaccin ka yanta ta wa ja'alu itqiha sadaqa wa ja'alu itqiha ko itqaha sadaqa sannan ka maida yanta ta da kai a matsayin sadaki wannan hukuncin anan aka ji da kafin wannan lokacin ba san wannan hukuncin ba wannan alkhairi ne wal ismatu liman lam yahdir al ghazwa kuma a wannan yakin aka samu cewar za a iya raba ganima a baiwa wanda ba shi aka yaki idan waɗanda suka je yakin aka roƙe su suka yadda a sanya waɗanda ba su a raba da su ga su jabar sun yi ƙaura da suna nan da da su za a amma ba su iso ba sai bayan an riga an dawo an ci nasara ba a kai ga raba ganima ba manzo ya ce to ya kuke gani wannan bayan Allah da suka tafi dan Allah suka je suka yi shekaru ga wasu ma suka bace ba haka suka so ba shi Allah ne yake nufin su da wani alkhairin suka yi kaura can sannan daga can suka yi kaura zuwa nan ma ratsa su cikin rabin ganiman nan da za yi suka ce ya manzo Allah ya ba wani a sa su a ciki to ya halatta ai haka a wannan yakin aka samu wannan ilimin da wannan hukunci nan ma wani alkhairi idza adina almuqatiluna amma idan waɗanda suka yakin suka izini da a hada su da wanda basu je yakin ba a raba ganima da su wa jawazu sulhi bi shartin aw shurut sannan kuma wannan yaki a ta dalilin sa ya sanar da mu wato halaccin yin sulhu da sharaɗi wa hurmatu ribal fadl da kuma haramcin riba ta ka bada wani abu a baka irin sa amma ya fi yawa ce zan baka shinkafa ta yan kura kwano ɗaya ka bani yan garko kwano ɗaya da rabi bai halatta ba tunda shinkafa ce shinkafa ba tafi shinkafa ba kwano ɗaya da kwano ɗaya za a in ya ɗoru an yi ribar fadl rabar fifita wani abu akan wani bayan duk rukuni guda ne nau'i ɗaya ne jinsi guda ne wata harimu nikahil mutu'a a yakin haibara aka zo da hukuncin haramcin yin auren mutu'a da mayaka na musulmi akan halatta musu su yi auren dan wani lokaci auren wucin gadi yakon ka tafi yaƙi kuma damuwa ta buƙatar iyali ta same ka za ka iya aurenka na ɗan wani lokaci in an gama kuma kowa ya kama gabansa dan ya auren ku na sati biya wata ɗaya, wata ɗaya da rabi ke, an gama shi nan, kama gabanta kai ma ka tafiya ka garin aka ce to an rushe wannan a lokacin wato yakin khaibar wa ghairiha min al ahkam da wasu waɗannan abin da aka ambato na hukunce hukunce da aka karu da su a ta dalilin haka kama alima sahabatu radiyallahu ta'ala anhum adaban kamar yadda sahabban annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare su Allah yadda da su suka koyi wani ladabi rafi'an wanda yake madaukaki fi zikrillah ta'ala game da ambaton Allah madaukaki abin nufi nida'ihi kiran da akan yi wa Allah wa a'lamahum kanzan aziman kuma manzo ya sanar da su wata taska mai girma daga cikin taskokin gidan aljanna a wannan yakin ta ya haka ta faru mana ce akhrajal bukhari wa muslim fi sahihaihima imam al-bukhari da muslim sun rawaci hadisi a cikin sahihin littafin su sai ka ce akhrajal bukhari wa muslim ko sai ka sa wa din akhrajal bukhari wa muslim tunda bukhari ai ba shine muslim a sahihin littattafan su guda biyu an abi musa radiyallahu ta'ala anhu daga sahabin annabi abu musa allah ya yarda da shi kala ya ce lamma gaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khaibara yayin da manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya yaki garin khaibara da jama'ar da ke ciki na yahudawa ashrafan nasu ala wadin sai mutane suka ɗaukaku suka hau kan wato anin wajen wani kwari ko sun tunkaru wani kwari farafa'u aswatahum bitakbir sai suka daga muryoyinsu da yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah suka da ƙarfi faƙalar biyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce ayyuhan nasu ba'u ala anfusiku ku mutane ku sassauta wa kawunan ku sauƙaƙa wa kawunan fa innakum la tad'una asam ba fa kurba kuke kira ba wala gha'iban ba wanda baya nan fa kuke kira ba walakin tad'una sami'an basira sai dai kuna kiran mai ji ne ko daga ina kake mai gani kuma ko a ina kake wa huwa ma'akum duk inda kuke Allah yana tare da ba sai kun kwarma kira ba wanda sa malamai suka ce bai halatta ka daga wato murya da ambatan Allah sai a gurin da aka halatta maka daga murya za ka kira sallah ka daga murya eh dama an ce a kiran sallah don nan nesa su jiyo ba ka laifi ba ka yi daidai nan ne in kai ma kasa kasa sai a ce ba ka yadda ake ba ya tabbata cewar idan za a tafi sallar idi manzo kan tafi na kabbar ba ina hailala kuma ana ji da karfi ka tafi kana da karfi ka yi daidai a nan ne ma ka tafi ba ka yi kana jin kunya da nauyi sai a ce ba kai sunna ba amma irin wannan an tafi yaƙi ba ce sai kai ta kabbara da halala da ƙarfi ko an dawo ko an tafi wani guri saboda ka ci gaba da ambatan Allah ka koyi ya fi maka wato anin ikhlasi da kaucewar ya to manzo sai koyar da sunan. Ƙala qala abu musa sahaban annaba abu musa abdullahi bin qais yace wa ana khalfa dabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo yake wannan gyara ina bayan dabbar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fasami a sai manzo ya ji ni wa ana a fi nafsi ina faɗa ƙasa-ƙasa a zuci amma za ga irin mutum yana yin abu ko da ƙasa-ƙasa wani lokaci za karkarin tashin ɗan harfa haka ko kuma kana ganin motsawar baki ki sai ya ji wani ina la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ko ƙarfi in ba daga Allah ba wa ya same shi Allah ya baka karfi sai ka fi karfin kowa ya tunkaro ka in ya baka dabara sai ta kiri ta wanda duk itin karo ka amma in ba dabara Allah ka samu da karfafa da gare shi ba sunan ka rarrauna sunan ka so ko dolo mara wayo faqala sai manzo ya ce ya abdullahi bin qais kai abdullahi dan qais qultu labbaika ya rasulullah ni ko sai ce. na amsa na kuma na amsa maka ya manzon Allah ƙala ya ce ala adulluka ala kalimatin ba na sanar da kai wasu kalmomi ba hiya kanzun min kunuzil janna wanda faɗarsu ko su kalmomin taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna qultu bala ya rasulullah ishe sanar da niya manzan Allah abin ne ma ya samu fidaka abi wa ummi babana da babata fansarka ya manzan Allah na yadda mika su kan kai ka tsira ka kubuta qala la haula wala quwwata illa billah yace shine fadin la haula wala quwwata illa billah taska ce daga taskokin gidan aljanna du mai fadarta yana tara kansa taskoki a gidan aljanna kuma shi da ma ya fada ko kina annabi yana ga masa ya ci gaba da ajiyewa kansa taskoki aka ga yakin an karu hukunce-hukunce abubuwa daban-daban mala ya ce as'ilatu lil tambaya don koma abin da aka koya udhkur ba'dan min ashabil hijratayn dan faɗo mana wani sashi na waɗanda suka yi hijira biyu din nan akwai Jafar bin Abi Talib jagoransu akwai Asma binti Umais matarsa akwai Abu Musa al-Ashari Abdullah bin Qais da sauran da suke tare da shi eh yace uzkur ba'd al-ahkam allati shur'at fi ghazwati khaybar to dan fado mana wasu hukunce hukunce kuma da aka shar'anta a yakin khaybar an haramta cin jaki eh, na gida da kuma auren muta sai ga kangararru masu kunnan kashi su suna yi eh Allah ya sa su gane su yace allama annabi sallallahu alaihi wasallama ashaba allaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-ashaba ya kamata a ce akwai adaban annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya sanar da sahabbansa wani ladabi fi zikirin lahi game da ambatan Allah ma huwa wani zikiri ne wani ladabi ne kai cewar ku a yi ƙasa-ƙasa da murya a sauƙaƙa wa kai kada a matsa gazuwa tufatihi makka yaƙin buɗe garin makka sababul gazuwa abin da ya jawo yaƙi laqad kana ahadu bunudi sulhil hudaybiyya haƙiƙa ɗaya daga cikin dakarun sulhun hudaybiyya ya kasance baina rasulullahi sallallahu alaihi wa Sallam, wa quraish tsakanin wato manzon Allah tsira da amincin Allah da kuma quraishawa cikin abin da yake faɗa annaman man ahabba an yadkhula fi aqdi muhammadin wa ahdihi dakhal wanda di ya so ya shiga wato ƙarƙashin alƙawarin da annabi muhammad tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ɗauka da kuma wato anin alƙawarin tsagaita wuta to ya shiga ƙarƙashinsa ina ɓangaren wanda suke sahabban annabi da shi manzan ce to shi ina ɓangarensu wanda ya so haka wa man ahabba an yadkhula fi aqdi quraish wanda kuma ya so ya zama ɓangaren quraishawa wa ahadim da alƙawarin da suka ɗauka dakhala ya iya shiga sai ya zama manzo da wanda suka mara masa baya suna rukuni guda quraishawa da suke wanda suke goyon bayan suna rukuni guda ma'ana wanda suka bi ƙuraishawa kamar suna cewa duk abin da suka zo da shi na miyagun sharaɗan nan da san kai to shi ma yana tare da su a hakan da suka yi sun yi daidai akan haka iyadda aka yi wato ainihin sulhu wanda kuma yake tare da su manzo ina cewa duk da ba a yi mana da daɗi ba mun karɓa tun da abin allah ya yarda da a yi sulhu ni ma ina tare da su manzo an fahimta to wannan yana daga cikin abin da aka yi a wancan lokaci an san da wannan alkawarin wa bina'an alaihi gini akan wannan alkawari na ce za ka iya ɓangarawa ɓangaren su manzo ko ɓangaren ƙurashawa ana cikin haka ya ce dakhalat a fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kabila a suka shiga ɓangaren alkawarin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa dakhalat banu bakar su kuma kabilar banu bakar sai suka shiga fi ahadin quraish bangaren quraishawa babu da dan tishu anan wasarat kiltal sai waɗannan kabilu guda biyu suka kasance ko suka zamo fi amnin min al ko wannan suna cikin amintuwa da dan uwan ma'ana banu bakar ba su da fargaba da banu khuza'a banu a ma ba su da fargaba da banu baka cewar ai kowanne yana bangaren da yake akwai ato alkawari ba maganar yaƙar juna ko kuma fada da juna suna a wannan halin faqad kanat bainahuma min qablu adawat da can kafin wannan alkawarin akwai wato gaba da kiyayya tsakaninsu su tharatil khafi aljahiliya da kuma dan irin wato ainihin fakarka a kai maka hari ba zato ba tsammani ko dan irin wato anin tawaye da fito na fito na irin salon zanga-zanga haka yana dan faruwa tsakaninsu falan ma na hadhihi alhudna yayin da aka samu wannan alƙawarin tsagaita wuta sakamakon wannan wato sulhu da aka yi da kuma wato anin alkawari tsakanin manzo da ƙuraishawa ta namaha banu bakar sai kabilar banu bakar suka ribaci wannan wato ainihin tsagaita wuta wa aradu an yusibu min huza'a ta'aran ƙadiman suka yi nufin za su wato farma kabilar huza'a don ɗaukan fansa da ɗaɗɗen fansa da suke so su ɗauka tunda ba shi da tsakaninsu da kuza'a su banu bakar kuma sun bangara bangaren ƙuraishawa shi sa suka bangara can su da manufar da ta sa suka bangara bangaren ƙuraishawa tun da yanzu an samu sulhu ba ya juna za su saki jiki da mu to a daidai sun saki jikin nan sai mu rama abin da suka yi mana su shine yasa suka koma bangaren ƙuraishawa to suna so su yi wannan fakharaja nafarun min bani bakar lailan sai wasu ayari wasu jama'a daga cikin wato kabilar bani bakar suka fito cikin dare ya ƙuduhum naufal bin ad dili naufal ɗan ad dili ina jagorantarsu a matsayin shine shugaba wa gadaru bi khuza'a suka yaudari suka yi warware alkawari a tsakaninsu da kabilar khuza'a da suke bangaren manzo da sahabbai wahum alama'in suka je musu daidai a wajen wani ruwa yuqalu lahul watir ana kiran gurin da ruwan yake watir fa asabu minhu rijalan suka samu wato suka farma wasu mazaje daga cikinsu wata nawashu suka wato ji wa juna ma'ana aka fafata aka yi ba daɗi wa tattalo suka yaƙi juna wa a anat ƙuraishin hulafa a habani bakirin bisila ƙurashawa suka taimaka wa waɗanda suka mara musu baya 'yan ƙabila banu bakar suka kawo makamai suka ce ga gudunmawarmu tun da kuna ɓangarenmu wa ƙatila mahum rijalun min ƙurashi na lailan sannan kuma wasu mazajen daga cikin ƙurashawa suka sake kai wa 'yan banu bakar ɗauki cikin dare su ma ta salon saɗaɗawa a ɓuya an kai ma duka ko an bar maka baka sani ba 'yan banu bakar ne kawai ko da wasu sun bi dare ashe har da shawa, wato 'yan mimmiƙe da kuma wato anin saruka noƙe hatta hazo ku za a ta ilal haram har sai da suka raraka 'yan ƙabilar ku za a zuwa ga harami falamman ta hau ilaihi ƙalat banu da suka kai ga isa ga wajen harami inda sun san cewar ko a dacen ma kafin musulunci suna cewa bai halatta a yaƙi a gurin harami ko wanda ya kashe baban ka ci da shi magana ka yaƙe shi a gurin bai taso ba sai dai ka bari in ya fita qalat banu bakar li sahibihim nawfal sai ayan qabila banu bakar suka ce da nawfal jagoran su ko dan muawiya sai suka ce da shi inna qad dakhalna al haram kai har fa mun fado ga harami mun shiga cikin gurin da ba a yayi ay waqatalna khuza'ata fihi gashi muna yakar khuza'a a cikin harami ilahaka ilahaka ka ji tsoron ubangijinka ka ji tsoron ubangijinka faƙala kalimatan azima sai faɗi wata mummuna kalma mai girma akhzahu la Allah ya tozarta shi me ya faɗa la ilaha lahu yau ce kai yau fani ban da wani Allah yau pagan dina nake sai na ga abin da aka ya bani bakar ku bani bakar asibu tha'arakum ku dauki fansaku fala'amri amri innakum na fil haram na rantse muku da rayuwata ba sata kuke a cikin haramin ba afala tusibuna tha'arakum fi kuma ku ce ba za ku ɗauki fansa ku a cikinsa ba ko a dau fansa mu karasa falamma dakhalat khuza'atu makka makka yayin da yan kabilar khuza'a suka shiga garin makka laja'u ila dari budai bin warqa sai suka wato fake a gidan budail dan warqa al-khuzai shi ma dan kabilarsu wa ila maulan lahum zuwa ga suka kuma fake a gurin wani wato anin yantaccen bawan su yuqalu lahu rafi da ake cewa da shi rafi wa asra amru bin salim al-khuzai sai amru dan salim al-khuzai cikin wannan kabila ya gaggawa yi sauri fa kharaja hatta qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil madina ya fita daga garin makka ya isa zuwa ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a can garin madina fa waƙafa alaihi ya tsaya gurin manzo wa huwa jalisun fil masjidi a daidai lokacin manzo ina zaune cikin masallaci baina zaharanai ashabihi a tsakankanin sahabbansa ko gaban sahabbansa wa an a abiyatan irera wa manzo wasu waƙoƙi da ke gaya masa abin da ake ciki min ha daga cikin abin da waƙoƙin suka ƙunsa يا رب إني ناشد ناشد محمدا يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا إلى أن قال هزوا أن هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا إيش يا ربي يا أبنجينا إني ناشد محمدا ka shaida gani nan ina wato ainihin magiya ga annabi muhammadu hilfa abina wa abihil atlada wanda yake abokin alkawarin babanmu da babansa da suka mutu suka ban mana alkawari tun can ma dama akwai wato ainihin alkawarin juna to wannan alkawarin gadarsa muka yi tun talatale kun bayyato na abokan alkawarin mafa da aka yi wato ainihin sulhu da su bayyatuna sun mana mummunan tanadi cikin dare idh tuna. an ce shi shine wato a cikin dare ku kulla kullalle ku ta za ku farma wani in gari ya waye ko ba zato ba zamani cikin daren ma an ta kama bil watiri a daidai gurin ruwan watir hujjadan kuma suka yi mana haka cikin dare ba zato ba tsammani wa qattaluna suka rika yakan mu suna kashe mu rukka'an wa sujjada muna cikin sallah ko muna sujada a kowane hali ba saurara mana ba to kun ga ya kawo kuka inda ya kamata ya kawo tunda shi manzo ba zai san an saba wannan alƙawarin ba yana madina su suna maka su kuma suna bangaren su to ga abin da yake faruwa summa kharaja badil ibn warqa warqa al-khuzai sannan sai badil wanda suka fake a gidansa a makka dan warqa dan shi ma kabilar khuza'a din sai ya fita fi nafarin min khuza'a cikin wasu ayari na ita kabilar khuza'a din ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zuwa gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akkadu lahu ma akhbara bihi amr bin salim suka sake karfafa masa da jaddada masa abinda amr dan salim izo ya gaya masa cewar abinda ya faɗa ma haka ne in shi ya gaya ma a waƙe to mu kuma mun gaya maka a maganar zube kaji shi a waƙi kaji shi kuma a zube eh. wabi hadan qabat quraishun mu'ahadata sulhul hudaybiyya da wannan ne quraishawa ya zama sun warware alƙawari da yarjejeniyar da aka yi ta sulhul hudaybiyya tilkal mu'ahadatul ja'ira waccan yarjejeniya wacce take wato anin ja'ira ba haushe ma mai da ja'ira hausa eh. watsatsiya almujhifa wacce take da tsananin cutarwa fi haƙƙil musulmi na game da musulmi ƙabila halmusulmi na alama musulmi sun karɓi wannan sulhu ne a ba daɗi a ba sa so wa ma'a hada amma tare da haka lam yafi bihal mushrikuna sai gashi su arnan ne ba su cika alƙawarin ba ba su da suka karɓi alƙawarin ba daɗi ba walam yar'auha arna ba su kiyaye da wannan alkawari ba wata tahaqqaqa ma kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya'idu bihi sai abinda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya kasance yana alkawarin faruwarsa ya tabbata ya afku wa ike wa alkawarin ashabahu sahabbansa hina alamahum ma ja'a fi sulhil hudaybiyah a daidai lokacin da sulhun da aka yi na hudaybiya ya sa su cikin raɗaɗi da jin ba daɗi ƙala lahum a lokacin aida ba manzo ya ce da su inni rasulullah ku sani fa ni manzon Allah ne na kuma ce ai sulhun nan na yadda za a yi ina magana wani ya ja da ni wa huwa nasiri kuma shi Allah nan ne zai taimake ni walastu a'sihi kuma ba zan saba masa abin da yace in yi ba to shine yanzu suka gani ashe ba ta ɓangaren su saba alkawari zai zo ko za a gaba daidai ba ta ɓangaren arnan ne kuma nasara zai zama hahiya ƙurashin tan ƙobus sulha ga dai ƙurashawa suna masu tsaka da warware alkawari da sulhun da aka bi da kansu duk da tsiyatakun da suka shiryo wal mu'ahada sun lalata wannan yarjejeniya la kai la zalat fi sanawati hal ula kuma gashi alƙawarin da yarjejeniyar suna shekarun farko farko ba a nisa ba ma ba a je ko ina ba walakinahu nasrullahi ta'ala li rasulihi wal muslimin sai dai abin da ya sa haka ta faru nasrullahi taimako ne na Allah ta'ala madaukaki li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ga manzansa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wal muslimin da kuma sauran musulmi wa aqibatuhu lahum wannan abu da ya faru ina sanar da cewar kyakkyawan ƙarshe a harkar da biya ga musulmai yake kuma su arna ƙarshen su ne yazo wadar sun baligun fi kuma wannan kwakwaran darasi ne aka koya wa al'ummar musulmi sahabban manzo game da haƙuri a zo da abu ba daɗi ka fi ƙarfin zuciyarka ka danne sun samu darasi wal wafa kuma da shi suka samu kwakwara na ka tsayo akan alkawarin da kai wathiqa ma inda Allah kuma sun samu wato anin amintuwa da sakankancewa da abin da ke gurin Allah azza wa jalla mai girma da buwa ce zai taimake su ga lokacin taimakon yanzu wa bishara min bisharati rasulillahi sallallahu alaihi wa kuma wannan albishir ne daga cikin albishir albishir din da manzon Allah tsira da mace Allah sabbata gare shi iwa sahabbai tahaqqaqa eh tatahaqqaqu yawm yawma qala li ashabihi ba'da ghazwatil khandaq tatahaqqaqu yawma qala li ashabihi ba'da ghazwatil ghazwatil khandaq gashi abin zai tabbata na abin da ya faɗa a ranar da ya gaya wa sahabbansa a sanda suka yi yakin wato ainihin gwalalo sanda ƙuraisha suka su suka ritsa mutanen madina aka yi haka yadda ba za su shiga madina ba muna madina kuma suna cikin madina ai a ranar manzo ya ce al-yawma nagzuhum wala yagzuna daga yau mu za mu je mu yaƙe su ba su ba sake zuwa su yaƙe mu a inda muke saboda haka wannan abin da manzo ya faɗa ai albashir ne cewar an daina zuwa a ritsa mutanen madina a madina sai dai su su je su kai hari daga nan har illa masha to sai ga gashi ƙurashawa sun warware alkawali su za a je a farma ba su ne za su takakkiya su su farma manzo ba shi ne karatun mu abinda muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko tuntuban harshe Allah iya kai rasulullah wa ala wa sahbihi wa walahu wa wannan yake cewa idan liman yana sallah shin kowace raka'a idan zai karanta fatiha da sura sai ya yi a billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim wannan mas'alar ce da aka samu saɓani tsakanin malamai game da yin bismillah isti'aza nassin alqur'ani ya ce wai za qara'ta alqur'ana fasta'id billah a duk sanda za karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shedan zai iya bujiro maka a raka a farko zai iya bujiro maka a ta biyu zai iya bujiro maka a ta uku zai iya bujiro maka a ta hudu ko amma wannan neman tsari zai shiga tsakaninka da shi a kowace raka kaga wato kariya ce daga izo gurbata maka ibadarka daga farkonta zuwa ƙarshe amma inda aka yi saɓanin shin bismillahi aya ce daga cikin ayoyin fatiha da lalle sai an karanta ta ba karanta ta ba ka cire aya daga cikin ayoyin fatiha koko ba aya ba ce kawai mabuɗi ce ta surar fatiha kamar kowace sura akan haka dan baka yi ta ba sallar ka ta yi kuma fatiha ka ta cika an fahimta to akwai wannan saɓanin wasu na da fahimtar cewar ai hadisi ya zo na ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wasallam cewar manzo zai karanta fatiha ina karanta bismillahir rahmanir rahim isaya alhamdulillahi rabbil alamin isaya haka har zuwa ƙarshe saboda haka bismillah aya ce wasu suka ce a ai akwai hadisin da yake cewa Allah na cewa na raba sallah tsakanina da bawa idan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawana ya gode mu har zuwa inda zai ce ihdina siratal mustaqim gara nan kuma ya nema kansa addu'a to nan bawana yana da rabansa na ya ce in shirye da shi hanya shi iyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ce in taimaka masa shi ma nan nasa ka sanya zu sai suka ce wannan hadisin da manzo ya tashi buɗar bayanin cewar ya raba tsakanin abin da ke cikin wato surar fatiha surar sallah tsakaninsa da bawansa ina da nasa kasan shi ubangiji bawa ma yana da nasa kasan a ciki sai hadisin ya fara cewa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin bai ce idan ya ce bismillahir rahmanir rahim an fahimta ko kaga ko wanne da hadisi to wannan yasa sai aka samu sabani tsakanin shine yasa ma sai suka fidda hukunci cewa to duk wanda ya yi musun kasancewar Fatiha a matsayin aya cikin sura eh, bannan bismillah kai a matsayin aya cikin fatiha duk wanda ya bisa haka ba za ka kafarta shi ba ko ka ce yayi ba daidai amma duk wanda ya musu baɗin bismillah kafiri ne an fahimta suka ce saboda ba daidai suke ba wanda ya musu zamantowar bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya cikin ayoyin fatiha ba za ka kafarta shi ba wanda ya yi musu baɗin bismillahi ice ba ita shi bai yadda da ita ba kafuri ne an fahimta ko to saboda haka kaga tunda akwai wannan saɓanin tsakanin malamai wasu na ganin ba sai ka ce bismillah ba in kai a'uzu billahi ka zaka iya ci gaba da karatun fatarka alhamdulillah rabbil alamin a'udhun ka ta zama maka kariya daga shedan alhamdulillah kuma farkon surak in kuma ka sa ta za ka samu ladanta ita bismillahir rahmanir rahim sai da abin da suke cewa ko ne suka ce ayi ba a yanta a fili da ita da uzu sai ka yi sabo sai da ji ko ka fara da alhamdulillah a fili da kuma za ka yi wato wata ran a fili sallar ka ta yi an fahimta to wannan shine abin da ke da haka in ka yi a uzu da bismillah ba laifi ran da kuma ka tsinci kanka kawai daga uzunka ka kama alhamdulillah ka ka dawo ka ce ko kuma sai ka yi kabali ko ba di a sallar ka lafiya lau ta yi wannan kuma yake cewa menene hukuncin wanda ya manta zaman tahiya kuma ya miƙe bai yi ba bai dawo ba ya miƙe ya za'a yi wanda ya manta tahiya kamar yadda ya taɓa faruwa da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya miƙe bai yi tahiyar farko ba ya ƙara sallasa sai a ƙarshe kafin ya ce assalamu alaikum sai ya sujjadu guda biyu wanda ake cewa sujudul qabliya saboda haka wannan sujudin guda biyu da i sai suka zama sun maye masa abin da ya rasa na zaman tahiya da tahiyar to kai ma haka zaka in kai haka sallaka ta gyaru malamai suka ce wanda kuma bayan ya tayi da aka ce subhanallahi bai ci gaba ba sai ya dawo to in ya kare sallarsa tunda ya dawo ya yi tahiyar to an samu ƙarin tsayawar da ko saboda haka sallarsa ta cika da ƙarin tsayawa to wannan tsayawar sai ya ce assalamu alaikum na gama sallar zai yi sujudinta guda biyu dan ta je sannan sujudin su share masa wannan tsayawar da to wannan shine abin da ke wannan kuma yake cewa wankan juma'a menene hukuncinsa wajibi ne ko sunna ita ma nan matsalar akwai maganganu guda biyu na malamai wasu na cewa tun da hadisi ya zo gusulul juma'ati muhattamun ala kulli muslim wankan juma'a lalle ne akan kowane musulmi suka ce wannan hadisin dalili na akan cewar ba kar da zaɓi sai ka yi lalle ne sayan da wani dalili uzuri karɓaɓɓe a shari'ance ko larura kana da raunin da an ce kada ruwa ya taɓa to ba za a ce sai kayi wanka ya taɓa raunin ba ko ka samu kanka akan wata larurar da ba za ka iya amfani da ruwa ko rashin ruwan ya sa babu shi ma bare a yi to amma wasu kuma suka ce to ai kuma akwai hadisin da manzo yake magana cewa wanda yayi wato alwala izo juma'a madalla da alwalar da wanda ya wanka wankan shi ya fi suka ce cewar da shi ya fi yaron da za ka alwalar ka tafi ya yi an fahimta ko sau da haka to in da dama da za ka yi wanka in kai kana da ladan wankan juma'a mai ɗauke da alwala a ciki sau da ka yi alwala kuma ka yi wanka lada biyu wani kan wani in kuma ka takaita iya alwala kama hanya ka tafi ka rasa ladan juma'a kuma sallar ka tayi baka da matsala an fahimta ku wannan shine abin da ke eh. in ka tabbare ka ce wajibin to wasu wanda suka ce ba wajibin ba suna nan jingim kuma da dalilin da suka dogara ka bashi akan cewar abin da ya fi ne to ba laifi ka haɗa maganganun biyu wannan kuma yake sannan yake cewa malam kayi magana game da riba mun faɗo maganar riba fadli ko shinkafa da shinkafa sai da ba da kwano da kwano ko taka ta gwamnati ce ta wata wasa ce inda kai taka da magani ma ƙarshen ta ciki ni ku dama daga gona ko aka to da ita to da Allah ƙara bayani kuma akan kakara kan gane ku ce na kama yana dan nema yi kama da rabar-rabar inda waya da waya ai duk waya ce mota da mota duk mota ce ana samun bambanci tsakanin lasta da toyota corolla ko amma dai duk mota ce dan sun hada suna na mota ba za a ce ba za a ce sai dai a daidai da daidai ba kai ma ka san aka ce ka je ka aje corolla ka dauko ban balasta kai ma ka san ba za ka fara ba an gane ko saboda haka irin wannan babu laifi abin da nake da shi ya ke da naka daraja kuma ba rukuni guda ba ne wannan boxuwa da ce wannan honda ce a'a wannan balbo ce wannan kaza ce wannan ya gida kaza ce wanda ya gida kaza ce ko da sun hada suna a mota amma sun bambanta an fahimta ko wajen cewa eh wannan yar jinsi kaza ce ga yanayin darajarta wannan yar jinsi kaza ce ga yanayin darajarta wannan ba za ka ko abin da ake magana akan harkar su shinkafa su masara su gero su dawa ka ce ai can an ce dama masalan bi mathalin daidai da daidai to kai ma nan daidai da daidai ne daban balasta da toyota haka ma ka san ba daidai da daidai ba an fahimta to da kadan ya baka tasa ta fita sa kima ce to zaka ciko kaza ka gamsu babu laifi bai saba da shari'a a gero ai da bambanci da dawa kai ma ka ji kace gero dawa ko eh amma rukunin gero da ɗaya ne rukunin dawa dan ka ce wannan kaura ce wannan farfara ce ba duk dawa dawa ce an fahimta ko kuɗi fa a idan suka bambanta a wannan ba magana tsabo da tsufa ke sai dai maganar na najeriya da na saudiya ko kuma saifa da dala an fahimta sun bambanta a nan za a iya samun bambanci amma naira da naira ko yau aka gasa ta aka fito da ita da wacce ta shekara goma to duk ɗaya ne maganar ka ba da tsofaffi 150 a baka 100 sababbi raba ce haramun ne a musulunci wannan hamsin ɗin ka raba ko da ƙwandala ku ƙara sai dai baka naira goma da naira goma ko naira ɗari da naira ɗari tunda duk kuɗin najeriya ne duk naira ce amma in aka so da saifa da naira a to za a iya samun bambanci ka ci riba a nan lafiya lau ba riba ba ce eh. sannan yake cewa idan liman yana hudu ba za a iya yin tasbihi ta su dai sahabbai abinda manzo ya koyar da su su shiru su saurari hudu ba shine tasbihinka a wannan lokacin saboda kan wani abu na sako ya kubce maka daga sakon liman garin ka da abin da kake ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi ka kasa abu biyu ko yaya sai wani lokaci ɗaya ya ya ɗaya ɗaya zai ɗauke maka hankali a kan sau da haka su ake koya ka saurara shi ne tasbihin ka a wannan aka bautar da kai a wannan lokacin in wani dalili ya sa eh, kai wani abin da yake misali atishawa ga wani ya yi ɗin ya ce alhamdulillah to wannan ba za a ce don me ka an fahimta ku eh, tunda ba a cikin sallah ba ne amma ba magana kuma ka shiga wani abu na tasbihai da kuma wato ainihin halala da wasu rufe wanda zai iya daukan hankalinka daga sauraron hudu ba a iya tambayar kona baka ce tuna ji sun da ce kaza amma ina tsaka da santar ce tasbih nan na ya yi kai nawa sai kowane ji ban ji abin da ya ce to kaga za ka raba hankalinka eh, barin dai a ji hudu bar shi ne ya fi allah ya samu dace to na baka ɗaya ko biyu haka a kalmomin wanne aka ce mai huduna shine tsagaita wuta Mabab raɗaɗi a rai ko kuma ƙin abu eh, ba da san musulmi aka yi sulhun nan yadda aka yi shi to da an faɗo abubuwan da wato akwai wulaƙanci a ciki to shine madad wannan damuwar da suke ciki da kin abin da amma dai ba da suka sun karɓa abin da Allah ya karɓa da manzo amma ba dan ya musu daɗi ba na idan kuna so ku canji da mutum akan shinkafa ya gwamnati da ya hausa ba kwa so ku yi riba to ya sayi taka ka sayi tasa ce yan gwamnati kaza ake sayarwa ni kuma ta ya gwamnati ce kana so ka kudin ba sai ya siya in kudinsa da yake da shi na rabin kwano ne ka ce ni kuma kaga wallahi na fi jin daɗin to ya hausa no za ka siya mu nan ba da amma in dai da shinkafa da shinkafa za a yi to kawai da ya hausa da ya gwamnati ɗaya ne kwano da kwano za subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu